Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Saurabukan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 12 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa a Najeriya yayin da ake ci gaba da bikin ranar matasa ta duniya masu ruwa da tsaki kan harkokin matasa sun ɗauki gabarar wa matasa ayyukan yi. Kama kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum wani mai fafutuka a jamhuriyar nijar da ke da kusanci da dakarun kasar ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin juyin mulkin kasar shine a amince da sabuwar gwamnatin soji da take fadda shugaba muhammadu bazum isa garba saidu wanda ke goyon bayan sabuwar gwamnatin sojin ya kara da cewa babu wata mafita ga wannan rikita-rikita siyasa har sai kasashen ƙungiyar ecowas sun amince da sabuwar gwamnatin sojin. kungiyar ta ecowas ta yi barazanar daukan matakin soji idan har ba a mayar da shugaba muhammad bazum kan mukaminsa ba barazanar da sojojin suka yi watsi da ita shekaru biyu da suka gabata bazum ya karbi mulki bayan lashe zaben da aka yi a shekarar 2021 sha biyu ga watan agustan kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin waiwaye kan halin da matasa ke ciki a wannan rahoto da za ku ji rukayya basha ta jiyo mana ra'ayin wasu matasan najeriya Matasa da dama ne da ke fuskantar kalubalen rayuwa na rashin aikin yi da sana'o'i inda a wasu lokutan ke sanya matasan fadawa a cikin yanayi na kakanikayi da ke rinjayar wasu ga aikin asha wanda kuma hakan ke haifar da ci baya ga matasan da ma kasa baki ɗaya. A gefe guda kuma wasu matasan na taka muhimmiyar rawa wajen ba da tasu gudumawar domin dogaro da kai har ma da taimaka wajen samun ci gaba da kuma inganta rayuwarsu. So wannan rana rana ce gaskiya mai matukar mahimmanci saboda rana ce da za ki ga ana harhaɗa tararruka da majallu don a zauna a nusar da matasa amfanin da suke da shi da muhimmanci da kuma a gaya musu matsaloli da suke da cikin shiga harkar ta'addanci da harkar shaye-shaye da daba da ake amfani da su duk wayannan abubuwan ana amfani da su ne ta rashin aikin yi kuma ina kira ga matasanmu da su je su nemi ilimi kuma su yi kokari wurin cewar sun samu sana'o'in yi saboda sana'a ita ce za ta hana mutum shaye-shaye za ta hana mutum yin ta'addanci za ta hana amfani da matasa wurin yin bangar siyasa da sauransu yanzu a matsayina na matashi ba abin da nake tunani illa na samu wata sana'a da zan gina kaina so da yanzu ma na manta da wani tunanin ka ce zaka nemi ka jira wani samun aikin gwamnati wanda abu ne na wata-wata kuma yanzu ma sana'a ɗaya ma ba za ta rike mutum ba saboda yanayin da rayuwar nan ta yi tsanani sannan ga yan uwa ga waye ga waye to gaskiya za matsayina na matashi kawai babban yanzu burina da tunanin na shine wata sana'a wacce zan iya yi da zan rike kaina ma musamman sana'ar hannu nan da zan yi da matasa yau ranar matasa ta duniya rana ce da ya kamata a ce matasa sun yi karatun nutsu sun yi duba na tsanaki game da abin da zai inganta rayuwarsu domin duk wata matsala da ake ciki a yau a ƙasar nan matasa suna kan gaba wajen cutuwa musamman harkar rashin aikin yi musamman harkar rashin ilimi musamman harkar ah, abubuwa dai da dama suna shafan matasa ne domin su ne suke da yawa kuma su ne suke a kan gwadabe na ainihin wato gina rayuwarsu. Ina jan hankulan shauran matasa da matsaya mu nutsu mu yi karatu mu mai da hankali a fannin nema kada mu rika sa girman kai a al'amuran mu mu gane cewa yanzu ne za mu more rayuwar mu so da gaba sai dai uh, mu yayan mu su taimake mu so ya kamata mu mai da hankalin mu akan abubuwan da suke masu muhimmanci mu guji shaye-shaye da wasu aikata abubuwa munana marasa daɗi a cikin al'umma ya kamata duk mu guje su mu zama mutane masu hankali waɗanda za a alfahari da mu a yanzu da kuma a gaba. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To a gaida Rukayya Basha. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a fagen wasanni kuwa australia ta yi waje da faransa a gasar cin kofin duniya ta mata bayan da aka yi bugun fenarti australia ta ci kwallaye bakwai yayin da faransa ta ci shida a fenartin da aka buga yar wasan australia courtney ban ce ta buga fenartin karshe ta goma goma wacce ta ba kasar nasarar tsallakawa zuwa zagayen semi-finals bayan da aka share wa'adin wasan ba tare da kowannensu ya ci kwallo ba duk da karin lokaci da aka yi australia dai ita ce kasa ɗaya tilo baya ga amurka da ta samu nasarar zuwa zagayen na semifinals a gasar cin kofin duniya ta mata a matsayin mai karɓar bakuncin gasar. labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da bikin ranar matasa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don karfafawa matasa gwiwa ta yadda za su ƙara azama wajen gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da yin nazari kan matsalolin da suka zama tarnaki ga ci gaban matasan. wasu matasa a jihar plateau sun ce suna wayarwa da matasa kai yadda za su dogara da kansu ga rahoton da wakiliyarmu zainab babaji ta aiko mana Ranar goma sha biyu ga watan Agustan kowace shekara ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana guda don ƙarfafa gwiwar matasa don su ƙara azama wajen ayyukan ci gaban ƙasa da samar da hanyoyin magance matsalolin da suka zame tarnaki ga ci gaban matasan. Kwamishinan matasa da wasanni a jihar Filato Bashir Lawan Didatti ya ce matasa su ne ginshikin samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma. Za a samu sauyin abubuwa kala-kala musamman gurin haɗa kan matasa saboda duk wani tashin tashina da ake yi da matasan ake haɗa kai. To insha Allah za mu yi amfani da wannan damar ganin cewa mun haɗa kan al'umma musamman matasa domin a samu ci gaba kuma an ce matasa kowa da baiwar da Allah ya masa. a kowane gefe za mu saka hannu amma babban abin da muke so mu sa hannu a nan shine koyarwa da matasan sana'a ita gwamnati ba ta iya ba wa kowa aiki ba amma kuma za ta iya samun wa kowa aiki ya za ta samun kowa aiki shine gurin gurin koya musu sana'ar da ta hannu Comrade Emmanuel Jukun mataimakin shugaban majalisar matasa ta jihar Plateau ya ce bikin na bana zai ta'allaka ne kan karkatar da hankalin matasa kan yadda za su kare muhalli. To shekaran da muke ciki 2023 ana duba green skills for youth tunani a nan shine a samu matasa su koya aikin hannu da kuma duk wani ilimi na musamman wanda ba zai rika kawo mana mummunan illa a makwabta da kuma environment zamu ba ayyukan da muke yi na yau da kullum wanda yake da mummunan illa a surrounding zamu to wannan kwa za a iya magance shi ta wajen eh, dasa itatuwa Shi ma Comrade Adam Khalid Muhammad ya shawarci 'yan uwansa matasa ne da su rungumi aƙidar zaman lafiya. So a wannan kara ɗin gaskiya an shirya domin a wayarwa da matasa kai wajen abubuwan da suka shafi rayuwansu na nan gaba. ka ce rayuwa na nan gaba kuma ana magana kamar shuke-shuke ko kuma dumaman yanayi da ya addabi duniya kana ga kamar wannan zai kawo waraka ma matsalolin da matasa suke ciki na'am wannan zai kawo waraka wa matsalolin da matasa suke ciki domin a shirye-shiryen mu mun gayyato ita ministry na agriculture mun je mun tattauna da su yanda har sun ba mu ofa cewa mu kawo mu wayarwa da matasa kai wanda za su iya zuwa gurin su ma za su ba su fili domin su yi noma su matasa din kenan wannan noma din wanda matasa matasa an yana ɗaya daga cikin ginshikin abin da zai sa su fara samun wani matafiya a cikin rayuwarsu na nan gaba kashi tamanin na tashin hankalin da ake faruwa da shi matasa ne wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin sana'o'in yi da su matasan ba su da shi a wannan yanayin gaskiya za mu yi kokari muna ci gaba kuma za mu ci gaba da wayarwa da matasa kai wajen illan waɗannan abubuwa din bikin na ranar matasa ya zo a daidai lokacin da ake samun tashin hankali a jihar plateau rundunar 'yan sandan jihar plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 20 a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan mutane cikin dare a ƙauyukan tagwan lauru da layowak a yankin haifan da ke karamar hukumar barikin ladi rundunar 'yan sandan ta ce mutane da dama sun samu raunukan harbin bindiga a harin da ta kara da cewa jami'an 'yan sanda sun kai ɗauki an kuma sami kwanciyar hankali da nutsuwa a yankin Harin ya zo ne kwanaki kaɗan bayan kisan ɗaya daga cikin wasu matafiya da suka fito daga kasuwar shanu a Bukur. A halin da ake ciki dai al'amura sun kwanta a yankin da aka samu tashin hankalin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. kamar masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum DOA Hausa. Don Allah ku tambaya mun masana shin menene ke janyo matsalar juyin mulki ga kasashenmu na Afirka? Shin ko akwai wata ƙasa cikin Afirka da ba a taɓa yin juyin mulki ba? Mai tambaya garba na halikan ba jihar Kebbin Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku tambaya mun masana, ko me ke janyo faduwar darajar Naira a Najeriya? Shin ko me yasa har yanzu darajar Naira take faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? Mai tambaya har ila yau garba na halikan ba jihar Kebbin Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin yawan juyin mulki a Afirka Idan Malam Garba na Hali da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Assalamu alaikum masu sauraro. Lallai wannan tambayar me yake kawo juyin mulki a kasashe mu na Afirka da kuma wani kasa ce ba a taba yin juyin mulki a Afirka ba. Zan fara ansa tambayar kamar haka. Wato lallai juyin mulki Afirka yana da tarihi sosai amma kamin mu yi maganar juyin mulki mu yi maganar waye ne soja ne aikin soja tukuna kamin mu sani inda ya kutse cikin mulki. Wato soja dama an yi soja ne a duniya gaba ɗaya ba Najeriya kaɗai ba kuma Afirka kaɗai ba domin kula da iyakokinmu masu tsaron iyakokin ƙasa in akwai damuwa tsakanin najeriya da wata ƙasa ko kuma tsakanin Nijar da wata ƙasa ko kuma tsakanin amerika da wata ƙasa to aikin soja ne ya je ya kawo zaman lafiya a wannan wuri hasali ma shi yasa aka yi ishe zama ƙorarre aka koyar da shi wurin iya faɗa da kashe mutum da kuma duk abin da zai kawo ƙasa matsala aka ba shi bindiga amma aka tsare shi a gidan sojoji wato barracks domin kada a gan shi a cikin mutane a kowane lokaci shi in kaga soja to akwai matsala ne kuma matsala matsalan watakila zai kai ga faɗa na mutuwa gaba daya za a iya kashe mutum don shi an yi tirenin nashi iya kashe mutum ne ba an tirenin nashi ya zo ya yi mulkin kasa ba ne wannan shi ne soja don haka dan sanda kuma an gera ɗan sanda kuma an kinta shi an koyar da shi wurin kawo wa kasa tsaro na cikin gida wato in akwai matsala cikin gida to aikin dan sanda ne ya zo ya kawo maslaha tsakanin yan najeriya yanzu akwai matsala to dan sanda aikinsa ne ya zo ya kawo wannan tsaron da ake bukata to ka kaga wayannan mutane guda biyu duk an training nasu ne kowa da nashi aikin kaga shi dan sanda an training nashi na matsalar cikin gida shi soja kuma an yi training nashi a matsalar tsaron kasar gaba daya wanda in akwai damuwa tsakanin kasashe to shi zai zo ya kawo wannan abun to a Afirka sai aka samu matsala aka samu yancin kai a nan shekaru 1950 zuwa sama sai wayannan da suka karbi mulki daga kasashen waje wato mulkin mallakar nan aka samu mulkin bakaken mutane sai aka samu matsala na irin tsaro na cikin gida da sauransu sai suka dinga gayyatar sojoji su zo su taimake su wurin mulkan wayannan wuraren to daga nan sojoji suka gane akwai matsala ba wayannan mutanen ba su iya tsaron gida ba ba su iya mulkin ba aka fara samun juyin mulki a cikin kasashen mu na Afirka a nan aka fara samun sojoji suna karban mulki ƙasa ta farko wanda aka samu wannan sub-saharan Afirka wanda aka fara samun mulkin soja wanda ya kashe shugaban ƙasa na wannan ƙasa ita ce Togo wannan juyin mulki ya faru a ranar goma sha uku watan Janairu Fabrairu 1963 a Togo inda aka kashe sabon wannan shugaban kasan sojoji suka karbi mulki to daga nan fa sauran kasashen afrika suka fara bibiyar wannan kasar ta Togo a yau a nan Burkina Faso Mali waye da sauransu Najeriya Najeriya ma kaga bayan 63 ina shekaru uku ne Najeriya aka samu juyin mulki a Najeriya on 15 January 1966 to irin wa'annan ya faru da dama a cikin mu na Afirka kasashen Afirka tambayarsa na na binna kamin in zo abin da yake kawo mulkin sojoji kasashen da ba a taba yin mulkin soja ana a afirka ba suna nan kamar haka akwai botswana akwai south africa akwai cape verde akwai malawi akwai namibia akwai eritrea da mauritania wayannan kasashen ba a taba samun mulkin soja a wurin ba ba taba yin juyin mulki ba tun da suka zanna amma akwai wasu kasashe kuma an taba yunkuro a yi juyin mulki a wurin amma ba su cimma nasara ba wayannan su ne kamar kamarun akwai kamar morocco da kenya to in ka cire kasashen afirka guda hamsin da muke da su yanzu wannan kasashe akwai wata sabuwar kasa south sudan to ita bata dade a kasa ba ita ma ba taba samun mulkin soja a wurin ba amma ita kaga sabuwar kasa ce kuma karamar kasa ce zuwa yanzu dai ba a yi mulkin soja a wurin ba shi ma za mu haɗa nan to cikin kasashen afirka guda hamsin din nan guda arba'in duka an taba yin mulkin soja a wurin juyin mulki ya taba faruwa a wayannan wuraren wani lokaci a kashe mutane wani lokaci kuma ba a kashe mutane mutane ana yin su abin da ake cewa da turanci bloodless coup to a najeriya an yi irin wayannan bloodless din an yi kuma irin na kashe mutane na farkon da aka yi a najeriya it was a bloody coup an kashe prime minister manyan-manyan sojojin najeriya wanda suka fito daga arewa har da matayensu aka kakkashe su to kaga irin wannan ba ma fatan ya faru ko ina ma a duniya balle ma kasar mu yanzu a najeriya abin da ke kawo matsalar mulkin sojoji suke karɓar mulki daga nun farin hula na farko akwai rashin iya makamashin mulki daga hannun yan farin hula wato in ka duba na gaya maka bayan mulkin mallaka ne aka fara samun irin wayannan abubuwan to wayanda suka karbi mulkin a tunanin mutane da dama watakila ba su gama sanin makamashin mulkin ba ya kawo irin wayannan matsalan aka dinga kakkashe su aka dinga karban mulki a hannun su daga hannun sojoji na farko kenan rashin iya makamashin mulki shi yake kawo wannan matsala to in ka duba kuma har yanzu abubuwan da ke faruwa kenan na biyu akwai rashin iya manaji na tattalin arziki za aka ga kasashe mu na Afirka shugabannin mu magana tattalin arziki ba abin da dame su bane to in an samu irin wayannan sai ka ga ana samun matsalar tattalin arziki inda yake kawo mutane yake kawo mutane matsala ba su iya jimrewa akwai kuma rashin iya harkar siyasa wato yin zaɓe ana samun matsala wuri inda da dama mutane yan farin hula suke amfani da karfin gwamnati su dawo cikin mulki su yi amfani da gwamnati a yi rigin na election da sauransu irin wannan duka yana kawo matsala inda ake abin nan akwai kuma a nan nepotism wato son yan uwanka na kusa da kai wato kamar a nan Najeriya yanzu a misali mun mutumin arewa ke mulki za ga ya dinga fifita mutanen arewa in mutumin kudu yake mulki ya dinga fifita mutanen kudu da sauransu irin wannan ya eh, aka samu wannan matsalar yana faruwa ko ina Afirka da ma duniya gaba da duk inda irin wayannan abu yake faruwa kuma za a samu wannan matsalar din da kuma harkar son mulkin an duba cewa waɗansu sojojin ba ma son mulki suke bukata tunda sun ga yan uwansu a wata ƙasa ta samu mulki da sauki su ma sai su zo sun zura su kawo matsala cikin ƙasar su su karɓi mulki da ƙarfi wannan son shugabanci da kuma son mulki da ƙarfi da yaji to shi ma yana kawo irin waɗannan abubuwan sa'annan maganar kaga in an samu juyin mulki a ƙasa yanzu kamar Nijar ta samu an yi wannan matsalar kaga Najeriya ta tsorata to sojojin 'yan Najeriya a nan ƙasashe um, ƙasashen Afirka za su ce to tun da mun ya faru a Nijar mu ma za mu iya mu yi a namu abin da yake faruwa kenan za a gani an yi wannan juyin juyin mulki shekaru biyu uku da suka wuce a burkina faso da mali da sauransu gashi yanzu an samu a niger to irin wannan ma yana haddasa irin wa'yan abubuwa maganan inflation hauhawar farashin kaya a ƙasa shi ma wani lokaci yana tunzura mutane har ma ya kai lokacin da mutane za su yi borai kuma sojoji su karbi mulki akwai maganan human right violation an yi gwamnati da dama a nan a baya a cikin afirka wanda ba sa barin mutane su yi walwala yadda ya kamata to in an samu irin wannan shi kuma yana kawo borai har ya kai lokacin da sojoji za su karbi mulki a hannun mutane to irin wayan abubuwa da dama eh, gaskiya babbar maganar abin da yake kawo mulkin soja ko juyin mulki a kasashen mu na afirka shine maganar rashin iya makamashin mulki na hannun shi farin hula da muke da su tattalin arziki da kuma fifita ah, wa'ansu wura sashe-sashe mm, ah, na kasa to irin wayan abubuwan duk sun haɗu su suke kawo mana matsala a afirka um, ina fatan mai tambaya ya gamsu da abin da muka ba sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a najeriya har ila yau dai idan mai tambayar garba na hali kan ba na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar adamawa da taraba a najeriya muhammad salisu lado ya samo daga dr ahmad tukur umar na jami'ar maduba adama da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce wato abubuwan da suke sa darajar naira ta faɗi da kuma ko daga baya kasa tashi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kaɗan daga cikin su su mu ɗauka yanzu me yasa darajar naira take faɗuwa na ɗaya dai abin da ya faru a najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi gwamnatin tinubu ta yi ko da yake dama naira ba wai daraja sosai take da shi ba amma rage darajar naira da gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato a rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su su zuba kuɗi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki don a samu a sayar a waje ke sa gwamnati ta yi wannan. Sa'annan kuma kokarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma 'yan kasuwa wato birodi change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwan darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi. Sa'annan kuma akwai ɓoye kuɗaɗe da mutanen mu suke yan Najeriya yan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati wayanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin najeriya saboda tattalin najeriya ya koma baya sosai kasuwanni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa a waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar da ta yi kasa sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a najeriya wanda a turanci ake cewa inflation in har darajar naira ta faɗi to farashin kayayyaki zai tashi shi ma wannan yakan kawo faduwan darajar naira sa'annan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a najeriya shi ma yakan kawo faduwan darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sa'annan kuma wato duk da gwamnati da kuma 'yan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a najeriya me yasa naira ta kasa farfadowa wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo darajar faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar nairan ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayannan abubuwa duka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira da ma ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr mahadi abba da dr ahmad umar dukansu a jami'ar modubu adama yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar ta adamawa da taraba muhammad salisu lado da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam a gaida ibrahim garba yanzu kuma sai Wasanni a takaice. kammala komawa bayamuni a kan yarjejeniyar kaka hudu abinda ya kawo karshen zamansa a Tottenham a mataki wadda ke kan gaba a ci mata kwallaye dan wasan ya koma Jamus kan kwantiragin fam miliyan 86.4 watakila ya buga bayan German Cup da za ta karba da RB Leipzig ranar Asabar Ken ya bar buga Premier League a matakin wadda ya ci wa Tottenham kwallaye 280 a wasa biyar wanda ke kan gaba a ciwa tawagar Ingila kwallaye a tarihi ya yi atisaye a yau Asabar a shirin da Brian ke yi na fuskantar RB Lipanzi a Jaman Cup ranar Asabar. Tun farko da an yi ta alakanta Ken da Manchester United a bana daga baya biya Bayern ta sanar da cewa za ta zawarci dan kwallon Ken ya lashe takalmin zinari karo uku a matakin wanda ya ci kwallaye da yawa a kakar Premier League wato Premier League Golden Boot Ken wanda ya fara bugawa Tottenham ta mola a shekara ta 2012 ya zama kan gaba a cin kwallaye a Premier Ali a kakar 2015 zuwa 2016 da 2017 da kuma 2021 zuwa da 22 Barcelona da Chelsea ba su da tabbas kan da yarjejeniya da Neymar makomar Neymar inda har ya rabu da PSG PSG na ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas daidai lokacin da dan wasan tare da kungiyar tasa suka amince da shirin rabuwa nan ba da jimawa ba kungiyoyin Premier za su ci gaba da durkusan kyamar wariyar launin fata kaftin kaftin na kungiyoyin da ke buga buga gasar Premier a Ingila sun tabbatar da cewa 'yan wasa za su ci gaba da durkuso a kan gwiwowinsu kafin wasu wasanni a kakar bana. Faransa ta kawo ƙarshen mafarkin Maroko, wato kungiyar ta fito daga amaniyar Afirka ta sha kashi a hannun abokiyar karawarta a gasar cin kofin duniya ta mata zalla. Chelsea ta shirya ƙara yawan kuɗin da za ta sayi ɗan wasan Brighton Moses Casido bayan da Liverpool ta taya shi fan miliyan ɗari da goma sha ɗaya kuɗin da ake tsammani cewa Chelsea za ta kara zai kai fam miliyan ɗari da goma sha biyar. Tsohon golan Manchester United Peter ya baiwa Andra Onana shawara kan yadda ya kamata ya nuna kansa a Old Trafford. PSG na son sayar da baffe maimakon ta bar shi ya tafi ba tare da ta samu kuɗi a kan ɗan ƙwallon ba. Kocin Paris SC Germany Louis Igren na fatar kungiyar za ta cimma matsaya da kyalen baffe sannan za ta kammala ɗaukar Usmane Dambele Lado Salisu Garba muryar a. Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani mai fafutuka a jamhuriyar Nijar da ke da kusanci da dakarun kasar ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin juyin mulkin ƙasar shine a amince da sabuwar gwamnatin soji da take fadda shugaba Muhammadu Bazoum. isa garba saidu wanda ke goyon bayan sabon gwamnatin sojin ya kara da cewa babu wata mafita ga wannan rikita-rikita siyasa har sai kasashen kungiyar ecowas sun amince da sabon gwamnatin sojin kungiyar ta ecowas ta yi barazanar daukan matakin soji idan har ba a mayar da shugaba muhammad bazum kan mukaminsa ba barazanar da sojojin suka yi watsi da ita shekaru biyu da suka gabata bazum ya karbi mulki bayan lashe zaben da aka yi a shekarar 2021 Australia ta yi waje da Faransa a gasar cin kofin duniya ta mata bayan da aka yi bugun fenalti. Australia ta ci kwallaye bakwai yayin da Faransa ta ci shida a fenartin da aka buga. 'Yar wasan Australia Courtney Vance ta buga fenartin karshe ta goma goma, wacce ta ba kasar nasarar tsallakawa zuwa zagayen semi-finals. Bayan da aka share wa'adin wasan ba tare da kowannensu ya ci kwallo ba duk da ƙarin lokaci da aka yi. Australia da ita ce kasa ɗaya tilo baya ga Amurka da ta samu nasarar zuwa zagayen na semifinals a gasar cin kofin duniya ta mata a matsayin mai karbar bakuncin gasar. Masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na boahausa.com. yanzu a madadin mahmud lalu da ya karanto labarai da julius gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya